labari sawa'un mai faranta rai ne ko mai bakanta rai ba bambanci a wajen musulunci wajen yaɗa shi duka yana da dokoki ba wai duk abu dan yana na farin ciki za ka ce ai ba komai in na faɗa ma daɗi za a yi ba dama in muka kalli labari za mu ga ɗaya in ma dai ya zama farko dai labarin da ya shafi kowa da kowa labari ne na gama mutane na kowa da kowa ko kuma ya zama labari na musamman da ya shafi wani wane kila bai wuce ya haɗa da wanan da kuma wanan ba shi labari ga ne wanda ya shafi kowa da kowa na ɗaiɗaikun mutane kila makwabcinka ne kawai labarin ya shafe shi to ƙa'idar musulunci shi ne duk al'amarin da ke da alaƙa da al'umma da yawa to duk wanda ya ji shi alhaki ne kar ya faɗi shi ina zai kai zai kai wa shugabanninsa ne shugabannin nasa hawa-hawa ne wataƙila shugabansa na addini zai fara gayawa wataƙila shugabansa na gundumarsa wataƙila shugaban local government ɗinsa wataƙila abokin gwamna ne shi zai gayawa alhaki ne in ji Allah ɓaro-ɓaro a alƙur'ani ba ta ba ba kwale-kwale ba fasara ba ana kaiwa ga mutanen da suke iya tantance labarin su tsabtace shi su zaɓi lokacin da ya fi cancanta a gaya wa mutane ko kuma su tabbatar da wannan labarin bai kamata a faɗa ba ma saboda me saboda wasu wata maslaha da in ba a faɗa ba za a jawo ta ko kuma wata ɓanna da za a ture sakamakon ƙin faɗa da kuma mun sani musulmi yana girma yana girmama ƙa'idoji na musulunci yana darajata dokoki na alƙur'ani idan Allah ba girmamawa ba mu riƙe don Allah mu kanmu ga maɗamdakatar kar mu tsinci kanmu an kama wa na kidnappers sun kama shi amma an je lahira kafin a bincike su sai a fara bincika kai ba in koma bane amma kai ka kai labarin cewa kuɗin da nashi ne ta kai ka faɗi wa wani ka faɗi wa wani ka faɗi wa wani kai kuma sirri yayi da kai bai san za ka faɗa daga kai sai shi saboda shaida da kashi shiga shi yasa ka cika cikin shaidun ya sai da gidan shi kaza aka biya wannan kuɗin a lahira sai a tambaye ka dalilin da ka tona wa ɗan uwanka asiri har in foma ya ji har kidnappers suka ji har aka kama shi har ya asarar dukiyarsa hisabinka in ya biyo ta nan taya kuma zaka mu girmama dokokin alkur'ani mu girmama tsarin da alkur'ani ya gindaya mana mu zo mu ga wata aya wadda ta zo a cikin alkur'anin da banna ba ta shigowa a cikinsa Allah madaukaki yake cewa idan wani abu ya zo masu wa idza ja'ahum amrun min al'amni amn aw al-khawf suratul nisa yana maganar munafukai da sifofinsu makiya musulunci da annaba da sahabbai yace su ga munafukai yadda suke duk abin da yazo min al'amni amni aw al-khawf abin nan ko na zaman lafiya ne da jin daɗi ko ko abin tsoro ne da zai burgita mutane abu azau sai su ya baki shi duk abin da yazo masa sai su faɗa ji wallahi sai ya faɗa ana magana zai ce ni na kirkiro to ni ba shi ne yo faɗa aka idan me ba zan faɗa ba sai a wayi gari ya shuka ɓanna da yawa bai sani